Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis biyar ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ɗan takarar shugaban Najeriya karkashin jam'iyya mai mulki APC ya kammala gangamin neman kuri'a a jihar Kano. Masu kula da lamura da masana demokradiyya a ƙasar na ci gaba da yin fashin baki akan kalaman neman goyon baya ta sigar propaganda. Za kuma leƙa jihar Neja inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce ta gano shirin tafka magudin babban zaben Najeriya da APC ke shirin yi a jihar. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda salamin mini barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimmin kanin labaran jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Yankurin shugaban 'yan Republican Kevin McCarthy na zama kakakin Majalisar Wakilan Amurka na gaba ya gamu da cikas jiya Laraba a rana ta biyu lokacin da gungun 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau suka ƙi goyon bayansa a zagayen zaɓe da dama. McCarthy dan majalisa da ya shafa shekaru sha shida daga jihar California kuma shugaban 'yan Republican a zauren majalisar da ta ƙare a ranar Talata da ta wuce ya daɗe yana neman zama kakakin majalisar. sai dai ya sha kaye a zaben sau uku a ranar talata a yunkurinsa na samun rinjayen kuri'u 218 a majalisar mai wakilai 435 kuma ya gaza a zagayen zaɓe uku a jiya laraba makati ya kasa samun kuri'u 17 da yake bukata a jiya laraba yayin da 'yan jam'iyyarsa masu ra'ayin rikau ke cigaba da cewa ba shi da aƙida mai ƙarfi na shugabanci. Majalisar ta ɗage zamanta na wasu sa'o'i da yammacin jiya Laraba kafin daga nan ta ɗage zaman har zuwa yau Alhamis da rana. Jiya Laraba wasu rokoki guda biyu suka auka wa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a cewar rundunar sojojin Amurka ta tsakiya kwana guda bayan da Iran da Iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar Quds ta Iran Qasim suleiman a Bagadaza. Rundunar Centacom ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ba ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar kakakin rundunar centacom lieutenant colonel dave eastbourne ya shaida boa cewa rokokin da suka kai mita 700 sun auna yankin da ake kira mission support site konoko da misalin karfe 9 na safe agogon ƙasar syria daga baya dakarun kurdawa na sdf sun je wurin da aka harba rokokin inda suka samu na ukun da ba a harba ba irin waɗannan hare-hare na jefa dakarun haɗin gwiwa da fararen hula cikin haɗari da kuma kawo cikas ga kwanciyar hankali da tsaro a siriya da yankin in ji kakakin rundunar centacom kanal joe buccino babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ministan shari'a na gwamnatin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar da shirin sabuwar gwamnati na yin garan bawul a tsarin shari'a da aka yi alkawari da daɗewa da nufin rage wa kotun kolin ƙasar karfi. masu sukan lamarin sun ce shirin da aka sanar a jiya laraba zai gurguntar da dimokuraɗiyyar isra'ila ta hanyar ba da cikakken iko ga gamayyar gwamnatin masu ra'ayin rikau da ya zama na tarihi a ƙasar ministan shari'a yarib labin ya gabatar da jerin sauye-sauyen da nufin dakile ikon bangaren shari'a ciki har da baiwa 'yan majalisa damar zartar da dokokin da babbar kotun ta soke da ake ganin bai dace da tsarin mulki ba labin ya fitar da wata doka da za ta baiwa majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 ko kuma ke na set damar yin watsi da hukuncin kotun kolin da kuri'u 61 cikin sauki madalla a yayin da ɗan takarar shugaban najeriya ƙarƙashin jam'iyya mai mulki apc ya kammala gangamin neman kuri'a a jihar kano masu kula da lamura da masana da muka a ƙasar na ci gaba da yin fashin baki akan kalaman neman goyon baya ta sigar propaganda da kuma alkawarin da manyan 'yan takara ke yi wa 'yan najeriya daga kano mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana wannan rahoto as you get rich he said he was doing transportation and motor vehicle business a duk lokacin da aka tambaye shi ko ta yaya ya tara arziki sai kan ce shi fa ta hanyar hada-hadar sufuri da sauran al'amuran kasuwanci ne ya samu kuɗinsa amma ya manta cewa a tsarin aikin gwamnati idan kai jami'in kwastam ne noma kawai dokar ƙasa ta baka damar yi lokacin da kake bakin aiki to kenan anan wane ne yake rudarwa kalaman siyasa kenan daga bakin bola ahmad tinubu dan takarar jam'iyyar apc na shugabancin Najeriya a yayin gangamin taro a Kano. Da dai wasu ke fassara waɗannan kalamai na Bola Ahmad Tinubu a matsayin shagube irin na siyasa ga abokin hamayyarsa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. A nasu ɓangaren a yayin taruka da gangamin su na neman ƙuri'a. jam'iyyar pdp da kwamitin tallata ɗan takararta a tiku abubakar na danganta rashin ƙoshin lafiya ga bola tinubu da kuma wata tuhuma da aka ce wata kota amurka na yi masa domin nuna nakasinsa ga 'yan najeriya akan dai na nuna yadda 'yan takarar ke caccaka juna da kuma amfani da farfaganda wajen tallata kansu ga masu zaɓe Dr. Kabiru Sa'idu Sufi malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi fashin baki a kan wannan lamari. Tun bayan zaben shekara ta 2015 kusan za a ce 'yan siyasa musamman a Najeriya hankalinsu ya karkata wajen propaganda ganin cewa a wancan karan a kusan da su aka yi amfani aka samu nasarar zaben da aka samu a shekara ta 2015 wa'anda kuma suka gaza samun nasara suna ganin da wannan aka yi amfani aka sa suka gaza samun nasara sai dai yanzu za a iya cewa kusan ya fi na baya kowanne a cikin masu yin takara yana fitar da karafinsa ta hanyar propaganda yana kuma fitar da nakasun wanda abokanan karawarsa ta hanyoyin propaganda to za a iya cewa har yanzu propaganda yana ta tasiri din kamar yadda ya a shekara ta 2015 kuma ya maimaitu a shekara ta 2019. Baya ga farfaganda dukkanin jam'iyyun sun bullo da tsarin ganawa ta musamman da muhimman rukunin jama'a kwatankwacin ganawar da Tinubu ya yi da 'yan kasuwa da kuma malaman addinin musulunci na shiyar arewa maso yammacin Najeriya a Kano. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci akan haka. Tsari ne wanda su 'yan siyasa suke ganin zai taimaka musu, a kuma halal hakika wannan zai iya taimakawa domin ana bin ƙungiyoyi ne masu tasiri. Misali shugabannin addini a nan mu a ce ƙungiyoyin malamai a can kudu kuma ka ga ana bin pastors pastors to kaga wannan hanya ce ta yadda za iya baza ra'ayin ci ɗan siyasar cikin sauƙi ta wannan fuskar kenan ta wata fuskar kuma a yanzu da ake ƙoƙarin a hana batun amfani da kuɗi wannan ma hanya ce in ka kalle ta ta sauƙi wanda 'yan siyasar za su iya amfani da kuɗi a ranar 25 ga watan gobe na fabrairu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa kamar yadda yake kunshe a jadawalin zaɓukan bana da hukumar zaben najeriya inec ta fitar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Jiya Laraba Iran ta gargaɗi Faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin ƙasar Ayatollah Khamenei da Tahiran ta ɗauka a matsayin cin fuska. Mujallar ta mako-mako ta buga zane-zanen barkwancin da dama. An yi ba'a ga jagoran addinin da siyasa a jamhuriyar Musulunci a wani bangare na gasar da ta kaddamar a watan Disamba. domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da aka shafa watanni uku ana yi. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ba za a kawar da kai ba gani da ayyukan cin mutunci da rashin da'a na jaridar Faransa da ta wallafa zanen na nuna adawa da hukumar addinin da siyasar ƙasar Iran. Ya ƙara da cewa ba za mu kyale gwamnatin Faransa ta wuce tsoma baki a abin da bai shafe ta ba ko shakka babu sun zaɓi hanyar da bata dace ba ba tare da bayyana sakamakon da zai biyo baya ba da yammacin jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ta gayyaci jakadan faransa nicholas roch shugaba joe biden ya ce yana da niyyar ziyartar iyaka amurka da mexico dangane da ganawar da zai yi a birnin mexico a mako mai zuwa tare da shugabannin canada da mexico wannan dai ita ce ziyararsa ta farko a kan iyakar tun bayan hawansa mulki biden ya ce yana fatan ganin abin da ke faruwa a wurin ya kuma shirya yin jawabi game da tsaron iyaka a yau alhamis an samu karuwar yawan bakin haure akan iyaka duk da cewa akwai dokar kula da lafiyar jama'a ta amurka wacce ta baiwa hukumomi damar mayar da mutane da dama da ke neman mafaka shugabannin jam'iyyar republican sun soki shugaban kan manufofinsa na tsaron kan iyaka tare da tambayar dalilin da ya sa bai yi wata tafiya zuwa wurin ba har yanzu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta ce ta gano shirin tafka magudin babban zaben najeriya da apc ke shirin yi a jihar neja Ga dai Nasiru Mustapha Batsari dauke da rahoton. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Najeriya ta ce ta bankaɗo wani sabon shirin tafka magudi a lokacin babban zaben kasar da za a gudanar a nan gaba. PDP dai ta ce ta gano yadda jam'iyya mai mulki ta APC ke bi yankunan karkara na jihar Niger. tana amshe katinan zaɓe daga hannun mutane tana basu su kuɗaɗe ko kuma yi masu alkawalin wata alfarma. To sai dai tuni APC ta yi watsi da wannan zargin Honorable Yahaya Ability shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger kuma shugaban sashi na uku a jihar Niger ya ce suna da hujjoji masu karfi akan wannan zargi nasu kuma ma tuni har sun mika maganar ga hukumar zaben Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Katin zaben mutane duk inda ka shiga ƙauyuka za ka ga sun je sun ce a basu katin da zaɓe za a basu tallafi duk shekarun da ya wuce ba su ba da tallafi ba sai yanzu a ce wai ka kawo katin zaɓen ka za a baka tallafin dubu goma ko dubu ishirin na yaudara a nan jihar Niger mun kama mutum biyu akan irin haka wannan ya wuce wai mun kai ƙara a hukumar zaɓe hukumar zaɓe ta ce ita ma abin ya bata mamaki saboda tana mamakin me suke so suke su yi da wannan abubuwa an san su katin zaɓen mu ƴaƴan jami'an APC so maganar wannan abubuwa da suke ya wuce wai abin ma ya zama a ruwan dare to sai dai kakakin APC a jihar Niger Musa D sarkin kaji ya ce bayanin babu gaskiya a cikinsa kullum muna faɗi cewa ita jam'iyyar adawa ba ta taba ganin fari da jam'iyyar da take mulki to don haka suna yi ne su gani ko za su samu sun fati wurin bagoya baya amma su sani da cewa ita ainihin hukumar zaɓe tana nan kamar yadda sunan da ya tabbata independent ba ta yadda ta yi bangaranci ba kuma bayan da za a yi ta ce an ba ta kuɗi ta miƙa ma wani don haka ba zai yiwu ba wannan kawai yanki faɗi ne suke yi don su samu shi tallan hajar su. To shi ma dai kakakin hukumar zaɓe a jihar Niger, Usman Kuta Abubakar, ya ce ba su da labari akan wannan al'amari, amma dai za su gudanar da bincike kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To iya ce maka yanzu ma muke ji daga gare ka, amma kuma idan da akwai wani abu kamar haka ita hukumar zaɓe za ta amshi ƙorafi a rubuce, to daga nan ne za a iya ɗaukar mataki inda akwai matakin da za a ɗauka daga nan. In ko babu ita dole sai an je can headquarter mu ta Abuja ita kuma ta ɗau matakin da ya kamata. Abin da ya saura ba amsa ba wanda ana kan rabo a yanzu nan kati dubu ɗari uku da saba'in da takwas da ɗari takwas da saba'in. Wato wannan su ne a nan da da ba a amsa ba har ya zuwa yanzu. Su ne wanda ba a amsa ba a halin da ake ciki yanzu nan. Kawowa yanzu dai hukumar zaɓe a jihar Niger na ci gaba da wayar da kan jama'a musamman domin su je su karɓi katinansu da ke ofisoshin ƙananan hukumomi ashirin da biyar da ke faɗin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Nasiru Mustapha Batsari. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. masu sauraro barkanmu da sabuwar shekarar 2023 mai ladiya muna yi wa daukacin na kasassu barka da ganin wannan lokaci tare da fatan shekarar za ta kasance mai ɗimbin alkhairi shari kuma Allah ya kau da shi. To shirin na ƙasa na farko a wannan shekara sabuwa zai sauka a ƙasar Ghana inda bayanai ke nunin har yanzu masu bukata ta musamman na fama da wariya daga wasu daga cikin waɗanda ba su fahimci mahimmancin baiwa wannan rukuni na al'umma kulawar da ta dace ba a hirarsu da wakilin sashen hausa hamza adam shugaban kungiyar nakasassun yankin kumasi steven jan ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau. Sunana Steven jan ni ne Ashanti Regional Chairman, Ghana Society of the Physically Disabled. Wato kungiyar haɗin gwiwa masu fama da na ƙasa kenan ko a nan jihar Ashanti. Haka nan, haka nan. Eh, farko kasan society mana duba mu kamar ba mu kara cikin mutane ba. Bai mana kuna fama da matsala na wato wariya kenan ko? Discrimination. Na. Da ganka ana duban kai dai baka ciki baka da amfani. Isa in ana wani abu ni ba kara ka ciki. Ko kana ciki man ana duban ka kai ba ka zama wani abu ba. To saboda wannan abu in akwai abin da kai ka iya ka yi kana da ilimin ka ya ka yi baka samu ka shiga ciki. kuma environment built environment duka bai da kyau wato makonin da kuka sinci kanku a ciki kenan ha an gafta waje gotocin manyan-manyan ba rufe gotocin da kasa duka kan an hadare kasa duka na poto-poto-poto, foto ba ka iya man ko wanda man suna tafiya kan kafan su ma suna fama balle mu environment duka bai da kyau na fahimta masu kafafu ma suna fama da ire-iren waɗannan abubuwa balle ku da Allah ya muku jarabta na kasa ko sosai kuma da kana da ilimi ayyuka da yawa ba su so dukan ka kare su kuma wanda su masu koyo annu aiki wani mana sai da abinci ana duban shi ana kauna mai shi ba sai abincin shi sai sa ya bari muna cikin wahala sosai eh, in kun ka kammala karatu mukaddara eh, jami'a Eh, in kuka isa neman aikin haka eh, ba a ba ku dama ko kuma ku share kaka zalika in ma mai fama da matsala na nakasa yana wani sana'a mukaddara sayar da abinci haka eh, mutane ba sa zuwa su saya haka nan dokan kasan man kuma na gwada kaman ayyukan gwamnati da private duka ya kamata in za a doki mutane at least 3% of uh, uh, uh, workforce nan a sa mutanen da ire mu kamar persons with disabilities. Bi ma'ana eh, kashi uku cikin ɗarin waɗanda za a samar ma wato aikin yi ya kasance masu fama da nakasa ko. Haka, amma ba doka kasan Disability Act 715 of 2006 nan an zauna aka yi aka gane kamar akwai cuta sosai ya bari mun saura baya yasa ya za a yi a ji da mu gaba da aka kawo wannan law an ce from wannan lokaci up to 10 years moratorium waɗanda giragen su suka gina especially in the public na access ko da naka gidanka ka gina ka bude inda ya kamata kowa ya shiga yi wani amfani cikin dakin ka yi shi inda zai yi kowa ya ya shiga ba da wahala ba. Wato doka kenan da ya samu inganci a shekarar dubu shida eh, wadda ke kare masu fama da nakasa duk wanda ya gina wato wurin da al'umma za su ringa amfani da shi mukaddara eh, filin murzale da ko kuma makewaya ko makaranta ya kamata a samar da wuraren da eh, masu fama da nakasa za su iya su kuma suna shige da fice ba tare da sun fuskanci wani matsala ba ko. Haka nan haka. Shi yasa da aka ba wannan already waɗansu sun tun gina nasu amma waɗanda from wannan lokaci za ka gina gidan ka duka ko da eh, irin wannan duka kai kokari ka provide eh, ramp ka yi inda kowa zai shiga ciki wanda sun tun nasu an ba su har 10 years from 2006 na up to 10 years which means 2016 ya kamata kowane eh, daki duka kai kokari ka yi wanda abinda wani kowa zai samu amma na magana da kai ga akwai karatu da yawa akwai bank akwai masalaci ko ina da yawa yana da wuya mutane mutanen ga su su san wannan abu na fahimta eh, akwai wujaje da yawa da suka hada da masallatai da makarantu da bankuna da ire-iren da gine-gine eh, da jama'a ke shige da fice a ciki har ila yau biyo bayan an inganta wannan doka eh, ba iya an cimma wannan manufa ba ko haka bayi ba muna cikin wahala sosai belle suku kasan yanzu duniya da ke zuwan nan makaranta na bude hanya ba kowa ba ka yi kaje ba ya za ka yi ire-iren belle fiscal challenge To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin si Steven Jan da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. Da jaridar da Chronicle da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine an haramta wa hasuwasi ayyuka na ci gaba saboda ni mamban majalisar 'yan adawa ne. Jaridar ta ce Alhaji mutaka Muhammad mamban majalisar dokoki na Asawasi kuma chief whip din na marasa rinjaya majalisar dokoki ya zargi gwamnati da haramtawa mazaɓarsa ayyuka na ci gaba da gangan saboda shi 'yan jinping daga 'yan adawa yake yana wannan magana ne a wurin wani taro na kirista a ainihin mazaɓar da musulmai ne sun kafi yawa inda ake son a tabbatar da yanayi da ya dace wa ainihin zamantakewan kirista da musulmi cikin zama lafiya masaka ya zargi gwamnatin new patriotic party cewar da kamun mulki a shekarar bakwai, ta dakatar da duk ayyuka na ci gaba kamar makarantu da hanyoyi a cikin mazaɓansa ba kamar gwamnatin ndc da ta yada ayyuka na ci gaba a faɗin ƙasar ba dandalin e-pharmacy na ƙasa yau take so ma aiki kai tsaye baumiya ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce dandalin nan na gana National Electronic Pharmacy Platform wadda aka fi sani da suna e-pharmacy platform yau zai so ma aiki baɗin ƙasar kuma kai tsaye mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya ba da sanarwa haka. Wannan dandali na e-pharmacy dai na faɗin ƙasar baki ɗaya dandali ne na pharmacies ɗin da aka yi rajistar su abinda zai bari ɗiyan Ghana k'i ɗaya su iya cikin sauki su upload wato su ainihin cike shi tare da sayan magungunan da suke bukata akan dandalin yadda za a isan musu da shi inda suke da zarar sun yi rajista da wannan dandali da ainihin gana kadinsu. Za a soma amfani da tsauraran matakai a tashar jiragen saman kutuka da ke anan kira somi daga ranar Juma'a. Jaridar da herat ta ruwaitu wannan labarin. Jaridar ta ce kamfanin jiragen sama na Ghana gacl a takaici ta sake nazarin ka'idodinta dangane da cutar covid-19 uh, wa ainihin kutuka international airport uh, wadda zai soma aiki ran juma'a shida ga watan janairu game da abin da ka'idodin da aka yi nazarin su suka nuna ne duk fasinjojin da za su sauko daga kasar china za a bukaci su gabatar da gwajin da aka yi musu na covid-19 pcr test kenan sa'o'i 48 gabanin tashin su daga inda suka fito to bugu da ƙari kuma fasinjojin za a bukaci su yi gwaji daga nan da isowansu a kutuka international airport ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba da wannan muka yi so karshe sharhin jaridun na yau radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwanan la Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Yunkurin shugaban 'yan Republican Kevin McCarthy na zama kakakin Majalisar Wakilan Amurka na gaba ya gamu da cikas jiya Laraba a rana ta biyu. Lokacin da gungun 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau suka ƙi goyon bayansa a zagayen zaɓe da dama. McCarthy, dan majalisa da ya shafa shekaru 16 daga jihar California, kuma shugaban 'yan republican a zauren majalisar da ta kare a ranar talata da ta wuce ya daɗe yana neman zama kakakin majalisar jiya laraba wasu rokoki guda biyu suka auka wa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar siriya a cewar rundunar sojojin amurka ta tsakiya kwana guda bayan da iran da iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar quds ta iran kasim suleimani a bagadaza rundunar centacom ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ba ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar kakakin rundunar centacom lieutenant colonel dave eastbourne ya shaida boa cewa rokokin da suka kai mita 700 sun auna yankin da ake kira mission support site konoko da misalin karfe 9 na safe agogon ƙasar syria ministan shari'a na gwamnatin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar da shirin sabuwar gwamnati na yin garan bawul a tsarin shari'a da aka yi alkawari da dadewa da nufin rage wa kotun kolin kasar karfi masu sukan lamarin sun ce shirin da aka sanar a jiya laraba zai gurguntar da demokuraɗiyyar isra'ila ta hanyar ba da cikakken iko ga gamayyar gwamnatin masu ra'ayin rikau da ya zama na tarihi a ƙasar. jiya laraba iran ta gargaɗi faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta charlie hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin kasar ayatollah kameni da tahiran ta dauka a matsayin cin fuska. Tama sauraro anda muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wannan sabon shirin. Ya zama da dan Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya ƙara haɗa mu. Ma